قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين يا كيوانا النبي كتشوى مشركي waɗanda suke bauta wa Allah tare da wani abu daga cikin gumaka. Yanzu zai yiwu a hankali in riƙe wani Allah a matsayin mataimaki ina neman taimakonsa, alhali Allah shi ne ya halarci sammai da ƙasai ba tare da ya ga samfur a wurin wani ba, ba wanda ya riga shi halittar irinsu. Kuma shi ne yake azurta wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, babu wani daga cikin bayinsa da yake azurtawa kuma shi ne mawadaci daga bayinsa, bayinsa mabukata ne gare shi, ka ce da su ya kai wannan manzo, hakika Allah ya umarce ni in kasance farkon wanda ya mika waya, ya ƙanƙan da kai a cikin wannan al'umma, ya hana ni in kasance cikin waɗanda suke haɗa shi da wani a wajen bauta, wato shirka.